fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labaru kwamitin ceton ƙasa ya soke lasisin rikon bindiga na kowane samfari da sayan tushumar jami'an tsaro har zuwa wani lokaci cikon bayani a cikin shirin a cikin shirin za ku ji shaidar wani ɗan kasuwa da ke malambil ƙasar benin iyaka da niger bisa wato tasirin da rufewar iyakoki ke haddasawa a sana'o'in nasu shafin rahoton musamman na yau wato zai karkata ne kan yanda damana ta gudana a gundumar sai da ke cikin karkarar iyakoki uku mai fuskantar tashin hankali da lamarin sauyin yanayi masu sauraro barkamu da yau alhamis 14 ga watan satumba 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla A cikin wata sanarwa ta ranar 12 ga watan Satumba ministan ƙasa ministan cikin gida ya bayyana cewar du wani izini na shigowa da riƙon bindiga na kawo na kowane wato samfari da haraba su ta bayar an soke shi har zuwa wani lokacin haka zalika an yi hannun saidawa da sayan tushumar soja da duk wani kayan makamanci da jami'an tsaro ke amfani da su a ƙarshe gidajen sai da man feta na yamme da wa'anda ke cikin karkarun da jami'an tsaro ke daga an masu hannun sai da isansi da ya wuce bido biyu na lita 25 wanda kuma ya taka wannan dokar zai fuskanci hukuncin laihi tamkar na kishin gilla da na aiwatawa ko kuma gama kai don a cuci ƙasa. Amurka ta bayyana cewar sojojinta da ke ƙasar Nijar za su sake soma ayyukansu na kokowa da ta'addanci a ƙasar Nijar. Ayyukan sun jibinci amfani da jiragen sama marasa matuƙa drone da wasu ƙananan jirage da za a aiki da su daga sansanin nasu da ke cikin ƙasar wannan sake shigar aikin ba dukkan wato ayyukan bane zai fuskanta wato dangance dai da juyin milki na ranar 26 ga watan yuli a kasar Nijar ne aka tsayar da wannan ayyuka tsawon wata guda shugaban rundunar sojojin lema na Amurka Turai da Afirka General James Ecker ya tabbatar da labarin a yayin taron batun masaniya a kan sarari da kuma tsaro na kungiyoyin sojojin lema da na sarari ranar 12 ga watan satumba a jihar maryland sai dai kuma wato sukewar dai kamar yadda aka faɗa ba ta danganci duk sauran ayyukan ba. matakin rufe iyakoki da wasu kasashen su da yawo ekuwa suka yi matsalar wahalar da ake fuskanta ba ta shafi Nijar Nijar ba kadai a bangaren Malambil kasar Benin iyaka da Nijar 'yan kasuwa na kokawa da rashin sai da kaya musamman ma na gona ga shaidar Kasim Munkaila Marafa wani mazamni garin Malambil da wakilinmu na musamman Muktar Hamado ya aiko mana. Malamville shi ga bafu ne wallahi zama haraka sandi. Mutanen Malamville ba su nan ga rayuwa domin harkoki sun yi tauri. Nijar dai ce Malamville. Mu masara muke saidawa amma akwai matsala saboda mutanen Nijar ba su zowa ba su. Matsalar da muke fuskanta kenan kasuwanci ya mutu. Masara cikin kwale-kwale ake sawa a ratsa kogin Isa a kai gaya. Sakuna suna fashewa kai dai akwai matsala. Hukumomin Benin sun san da wannan matsala. Su ma tana shafuwar su. Hukumomi mutanen gari 'yan kasuwa kowa ya san da wannan matsala. Bai kan sandai gono. Har yau cikin wata sanarwa da aka wallafa ranar 12 ga watan Satumba harabar sai ta tambayi a saki Stefan Julien wani ɗan kwangila zaɓaɓɓe domin wakiltar al'umma Faransa da ke rayuwa a Niger. Stefan Julien da aka kama ranar 8 ga watan Satumba a cikin ƙasar a jiya aka sake shi a faɗar harabar sai ɗin bisa shafinta na, na yanar intanet. Kamunsa ya faru ne a yayin da kwamitin ceton ƙasa CNSP ya tambayi sojojin Faransa da jakadan Faransa na su bar ƙasar Niger. A yayin taron wata uku zuwa wata uku da ya gudana jiya sha uku ga watan Satumba kwamitin hukumar MCC ta tattauna kan lamunan da suka dangantu da juyin milkin da ya faru a ranar 26 ga watan Yuli. Hukumar ta ɗau matakin soke taimakonta ga ƙasar Niger da cewar abin da ya faru baya kan demokaradiyya da ita MCC ɗin ke kariya suna bamban da sharuɗan samun tallafin ta nuna cewar ƙasashen da ke hulɗa da ita ya kamata kai kai wato su dinka bin wa'annan sharuɗan. Ƙungiyar hadayar Afirka a hukumce ta shiga rukunin G20 a yayin zaman taron ƙarshe na rukunin ƙasashe masu ƙarfin faɗa a shi a duniya. Kowane ne amfanin ƙasashen Afirka za su samu a wannan shigar masanin tattalin arzikin nan ɗan Nijar Amadu Lushe Ibrahim ya baiwa taron Fule Ahmed amsa a kai ga fasar kalamun nasa. l'intégration de l'Union. Shigar kungiyar tarayyar Afirka mai wakilcin kasashe 55 cikin kungiyar G20 labari ne mai kyau a matsayi biyu. Da farko a fannin diplomasiya shekaru da dama kenan nahiyar Afirka ke neman wakilci kyakkyawa cikin kungiyoyin kasa da kasa saboda kawo yau kasa ɗaya ce ke wakilta ta cikin kungiyar wato Afirka ta kudu. Ganin muhimmancin da take da shi yau ba a tunanin cewa muryar ta ba ta da tasiri sosai a game da batun jagorancin duniya. Wannan shigar ya dace ta ba ta damar taka rawa mai muhimmanci cikin kungiyoyi na kasa da kasa a shekaru masu zuwa. kan batutuwa na tattalin arziki nafiyar afirka na da mahimmanci sosai a yanayin tahiyar duniya da muke ciki kenan wannan shiga a kungiyar g zai bata damar samun wakilci mai kyau kuma ta nuna mahimmancinta a kan tahiyar tsarin kudade wanda take neman a kawo sauyi kansa a cikin gaugawa musamman a bankin duniya da kuma asusun ba da lamari na kasa da kasa fme da ke tilastawa kasashen afirka su biya kudade fiye da sauran wajen ɗaukar bashi. Dangance da rashin kwanciyar hankali da ke akwai a cikin jihar Tilaberi, mahukuntan ƙasa sun ɗau matakin tattara yara ɗalibai a cikin makarantun karɓa da ke cikin garuruwan jihar. Ko ƙaƙa yanayin wa'annan makarantun suke Amadu Yakuba, mataimakin daraktan jiha ga ilmantarwa ya baiwa Salamatu Kadiri amsa a kai. Cikin makarantun karɓa an yi rajistan 'yan makaranta 54,883 daga ciki 'yan mata 26,127 abinda ya kamata a duba shine binciken ya fitar da cewa akwai makarantun karɓa 106 da ke aiki cikin makarantun da aka zaɓa ne ta hanyar wasu sharuɗa da aka tantance a samu wani matsayi kusa da sansanin soja wata cibiyar ruwa gine-gine na siminti da cibiyar kyau kiwon lafiya CSE da wani babban birni wannan ne ke sa a tantance cibiya ana iya cewa ana samun su a ko'ina dukkan makarantun birnin Torodi cibiyoyin karɓa ne idan kuka je gote za ku iskewa a Abala Tera baga makarantar CS ta Tera da makarantar CS Franco Arab dukkan sauran makarantu ne na karɓa a fannin firamare da kuma sakandare. Wasu mutanen cirozirin na sarar itace domin yin gawayi yanayin da ke kasar mahali a cewar masanan lamuran mahali na garin. Don haka ne shugaban ma'aikatar kare gandun daji na cirozirin ya sa kira ga al'ummar na su daina sarar itacen. Bari mu saurari kanal jari ma al-Mustapha a firarsa da Ahmed Felan. cikin gundumar cirozerin akwai matsala ta kashe-kashen itace manya-manya masu gawai su ne ke barna ba a ce ba ba a amfani da ice na jama'a ne ya kamata su kare shi saboda iyalinsu su kare shi saboda bayansu saboda iyayenmu ma suka bar mana wannan itacen saboda suna da amfani gare mu ga muhalli suna son icen nan suka bar shi akwai ɗanka baya mi za ka bar shi? ɗanka mi za ya bar ma ɗan shi shi ma mafi yawanci mutane suna zuwa suna kashe ice su dai su samu kuɗi su sa aljihunsu ga zaizayen ƙasa ga hamada matsaloli matsaloli na muhalli aikin mu ba na mu je mu kama mutum bane aikin mu na faɗakarwa ne mutane su sani daji nasu ne ba na kowa bane gwamnati ya kawo mu wannan aiki ne saboda jama'an inda babu jama'an nan mu ba zama zau ba wannan daji ba na ozo furai bane ba na komini bane icce nasu ne gwamnati ya kawo mu ne saboda mu kama su kare dajin su saboda ya amfanin su ya amfani ɗayan su ya amfani shikokin su Harabar gundumar tasawa tare da haɗin gwiwar wata tawagar ƙasa sun kama magungunan dabbobi da ba su da izinin a yi amfani da su da suka ƙumshi kilo-kilo na magunguna. An gudanar da wannan aiki ne bisa tsarin wani furojen yanki da ke buƙatar ganin an tattabce wato kasuwannin sai da magungunan dabbobi a ƙasar Nijar. Ga cikon bayanin da Dr. Mati Ibrahim Alhaji Abubakar yawa wakilinmu Iliya Mumuni. Ainihi dai cikin tsarin wani proje ne na kungiyar Imowa da ke bukatar tsabtace harkar kasuwancin magungunan da ake baiwa dabbobi a Nijar. Magungunan da ba su cikin jerin magungunan da aka ba da izinin a saida su a kasuwanni na Nijar. Cikin wannan manufa ne jiya wata tawaga ta zo daga Yamai. Mun zagaya mun kama akalla kilogram talatin na magungunan dabbobi a kasuwa. Mun kuma wayar da kan makiyaya. Su da sayan waɗannan magunguna waɗanda maimakon su warkar da dabbobi suna taimakawa wajen halakar da su kuma hakan na tasiri tasiri bincike ya nuna cewa naman dabbobi na tattare da magungunan da ake baiwa dabbobi yana da hadari kan lahiyar dan adam kashi 60 cikin 100 na cututtukan dan adam na faruwa ne sanadiyar cututtukan dabbobi sont dus vraiment aux maladies bana yanayin rashin kwanciyar hankali da sauyin yanayi ya zai iya wato yin tasiri maras kyau ga damana cikin gundumar sayi da ke karkarar iyakoki uku mai kumshe da garuruwan noma 130 na kwamin ɗin tamu uro gelajo da kuma da'irar sai ɗin musaurari ali garba kuna daraktan gidan gona na gundumar sai a firarsa da sumana amadu ta wayar talho. Yaya yanayin damunar shekarar 2023 yake a gundumar sayi? Za a iya cewa ta fara da wuri-wuri cikin jihar tare da ruwan saman farko da aka samu a kwanaki goma na biyu na watan Mayu. Amma duk da haka shuka hatsi ta fara ta wahala bisa lokuta da dama dalilin rashin ruwa da ya janyo rashin shuka musamman a cikin yawancin ƙauyukan ƙaramar hukumar sayi. Mun yi rijistan ƙauyuka da suka samu ambaliya kuma shukar hatsi da dawa da kuma shinkafa ruwa suka mamaye gomin ɗin sai ƙauyuka da aka yi rijista su tara ne yanzu muna nan muna bibiyar ci gaban abubuwa idan abin bai yi ba za mu ɗaukar ƙauyukan taukar masu rauni game da ruwan sama wannan kamfan damuna na da karanci idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai wannan lokaci wannan shekara mun samu milimita 469.5 cikin kwanaki 25 sabanin milimita 487 cikin kwanaki 26 game da wannan kamfan noma a halin yanzu yanayin shuka yana da kyau kamar haka fure da kwaya ga hatsi sai kuma kayan lambu suna girma. Gundumar sai na cikin yankin iyakoki uku wannan bai yi tasiri ba akan ayyukan noma? Matsalar ba ta da kyau sosai cikin kwamin ɗin tamu da ura gilajo inda al'ummomi aka musu barazan da su bar wurin alhali kuma sun gyara su kwamin ɗin tamu muna da ƙauyuka goma sha biyu ura gilajo mun yi rijistan ƙauyuka goma sha shida da matsalar mutane ne da suka kaura suka zo ura gilaju sun zo da dabbobinsu kai da kawun waɗannan dabbobi ya lalata gonakin mutanen da suka karɓi bakuncinsu yanzu ƙaukan da ke wancan ɓangaren na goribi su ma 'yan bindiga sun yi musu barazana na da su bar wurarensu sun gudu sun bar gonakinsu yanzu babu shuka cikin waɗannan ƙauyuka haka kuma a yankin arewacin tamu 'yan ta'adda sun hana manoma su yi noman gonakinsu duk dai a tamu akwai sansanin soja na jandarma da ake kira garsi su ma sun hana noman hatsi sai dai ka noma wake da gyada a ƙarshe dai akwai ƙauyuka da dama da za su fuskanci karancin da za a fitar kuma zan ba ku bayani daga baya madadin dukkanin abokanan aiki da suka kama shirin ya kai gare ku nina ku dan badan arziki malam mamman gungu ke muku salama a cigaba da sauraron lafiya ga kuma Aminata Abubakar ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.